dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jarumar Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina a inda muke irin wannan jalsa da tafsiri a kowane lokaci makamancin wannan da Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya daga bara kai tsaye insha da fatan Allah tabaraka wa ta'ala mana jagoranci yau muna wato ranar asabar kenan ko asabar wanda ke ɗaya ne ga watan tara wato wata ramadan da kenan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jiran mamman Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wannan shi dace da ishirin da da tara ko wani eh? wata to ya zama su an yana wadai kenan sai ga watan uku kenan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wata duk wani shirin takwas yake nan ikon Allah na to wanda da shi ne idan ba a manta ba mu da yadda ba ta a wancan shekara muna ƙarshe-ƙarshen suratul hud

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت

وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا da ya sanya mutane ummatan wahida wato a matsayin al'umma ɗaya da zama sun kasance akan addini ɗaya ba saɓani tsakaninsu wala ya zaluna amma ba za su bushe ba su al'umma ɗin mukhtalifina suna masu sassaɓawa a tsakaninsu illa man rahima rabbuka sai kaɗai wayanda ubangijinka ya yi musu rahama walidalika khalaqahum saboda haka ne ya halice su wa tammat kalimatu rabbika kalma ubangijinka ta cika ko ta tabbata cewa la'amla anna jahannama min al-jinna tabbat lalle sai na cika jahannama daga wasu da aljannu wanda da kuma mutane a jima'i na baki daya wa kullum da kusu min an rusuli wato daga kowane daga cikin labarin da muke labarta maka to na kusu alaika muna baka labari ne min an rusuli na labaran manzanni da suka gabace ka kenan muna labarta maka ma turidi ko fu'adak abinda muke tabbatar da zuciyarka da shi ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waje aka fi hajjin haƙƙo kuma gaskiya ta zo maka a cikin wannan shi ne waje aka fi hajjin haƙƙo wa mawa'izatun da kuma wa'azi wa zikra lil mu'minin da kuma tunatarwa ga mu'minai wa kul ka ce lillazina la yu'minun ga waɗanda ba sa yin imani kan suka bijire ba su imani ba ka gaya musu cewa alama ala makanatikum ku wai aiki akan matsayin ku ku zauna yadda kuke kenan inna amilu mu ma masu aiki ne akan matsayin mu saboda ku na ku mu na mu kenan imanu ala makanatikum inna amilu wanta ziru sannan sai ku jira ku ga zai faru inda mun muntaziru lalle mu masu jira ku taurara ku jira ku ga zai faru kuma za mu ja ku mu jira mu ga zai faru tsakanin mu da ku kenan walillahi ghaibu samawati wal ard wato gaibin samai da kasai na Allah ne shi kadai ya san gaibi a sama da ƙasa ba wani wanda ya san gaibi kenan sai shi subhanahu wata'ala wa ilayhi yurja'u al-amru zuwa gare shi ne ake mai da lamari wa ilayhi yarji'u al-amru zuwa gare shi ne lamari yake komawa kulluhu dukkanin sa fa'buduhu saboda ka kamata ma Allah ta'ala da yake da wannan sifa shi kadai wa tawakkal alayhi kuma ka dogara gare shi kadai wa rabbuka bi ghafilin amma ya'malu ko amma ta'malu to dan yake kana kasance mai kana ba game da abin da suke aikatawa ba to wannan shine to kamar nace darasin mu da gabata a shekarar bara mun kai ƙarshen bayanin da Allah ta'ala ya yi game da cewa Ubangiji ta'ala ƙa'ida shi bai kasance yana hallaka mutanen wani gari ba shi ga wata al'umma a wani gari ko a wata alƙarya Allah ya ke su ya hallaka su saboda zalunci ba a daidai lokacin da mutanen garin suna ba su gyara inda mutanen suna aikin islahi suna kokarin gyara al'amuran da suka lalace to har abada Allah tabaraka wa ta'ala ba zai halaka su bayan wannan bayani ne kai tsaye sai Allah ta'ala ya ce walau sha a rabbuka ba ubangiji ka ta'ala ya so ya ga dama da ja'alan nan da ummatan wahida da sai ya sanya mutane gaba ɗaya su zama al'umma ɗaya ina fata gani a rawaito daga imamu qatada rahimahullah yake cewa ma'anar la ja'ala an-nasa ummatan wahida yace shine ai a sha'a rabbuka la ja'ala an musulmi na kullahum da Allah ta'ala ya ga dama sai ya sa mutane gaba ɗaya kowa ya zama musulmi ummatan wahida kenan saboda ka babu ba yahudi ba ba majusi ba kirista ba kafiri ba ba ba kawai kowa musulmi da Allah ga dama da haka zai gina al'umma to ma'ana su zama sun tattara akan addini musulunci addini na gaskiya sai da zai zama babu sabani a tsakanin su alƙibla su guda turba su guda komai su guda komai su guda sai da shikenan babu sabani a tsakanin su da Allah ya ga dama da haka zai wani shi ne shine wala sha rabbuka la ja'alna an-nasa ummatan wahida kun gane ko a wani wurin yana cewa walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ila Allah marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ta'ala yace walau sha Allahu da Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya ga dama <clears throat> la ja'alakum ummatan wahida da ya sanya ku ku zama al'umma guda dukkanin ku ku zama musulmi ba mushriki ba kafiri ba bandarari la ja'alakum ummatan wahida amma Allah bai yi haka ba yace walakin li yabluwakum fi ma atakum amma Allah ya sanya ku a irin yanayin da aka sanya ku ga kunan garwaye mutane daban-daban ya yi haka ne liyabluwakum min da fi ma atakum a cikin abin da ya ba ku saboda ka dai halice ku sai ba ku hankula kuna da zaɓi sannan aiko muku manzanni aka ba manzanni kuma littafai saboda ka ya zama jarabawa gare kowa sai ya zaɓi abin da ya masa liyabluwakum fi ma atakum sai ce fastabiqul khairat saboda ka yi ganga zuwa ga aikin alkhairi da hankalin da Allah ba ku da kuma la'akari da sakon da ya aiko muku ta hannun annabawansa da littafan da ya ba su to kai amfani da hankalin ku ya zama fastabiqul khairat yi ganga da tsere ya zuwa ga aikin alkhairi ku sani ila Allah marji'ukum makomar ya zuwa ga Allah take saboda kabila da yau mutane suka zauna a hadisai din nan kowa ya abin da ya ga dama da kashe ya zuwa ga Allah makoma take biyu kuma ma bima kuntum ta'malun shi na ku zai ba ku labarin da abin da kuka kasance kuna aikatawa duk abin da mutum a duniya to Allah zai labarta masa shi kazalika zai masa sakamako akan haka abin nufi kana da nasoshi masu yawa alkur'ani da suke gwada maka cewa inda Allah ya ga dama da mutane gaba ɗaya sai ya sanya su zama musulmi da babu wani sabani a tsakanin su walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida walakin yudhillu man yasha wa yahdi man yasha wala tus'aluna amma kuntum ta'malun Allah ta'ala ya ce walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida da Allah ta'ala ya ga dama da ya sanya ku ku zama al'umma guda dukkanin ku ku zama musulmi sai dai bai yi haka ba to aka yace walakin yudillu man yasha bai da lamarin yake Allah yana fatar da wanda yaso wa yahdi man yasha shi shi da wanda ya shi yasa ya zama tsarin mutane za ka tara akwai batattu akwai kuma wa'anda ashiye to Allah yake fatar da wanda da ba kaza ne zalika shi yake shi da wanda yake da ba wala tusaluna ma kuntum ta'malun shi kuma lalle tabbata kika za a tambaye ku game da duk abin da kwasance kuna aikatawa saboda duk abin da mutum aikata za a tambaye shi a wani wurin walau a sha'a rabbuka laja'alakum ummatan wahida ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمين ما لهم من ولي ولا نصير yace walau sha rabbuka da ubangijin ka ya so la ja'alahum ummatan wahida walau sha rabbuka la ja'alahum ummatan wahida ubangiji ka Allah ta'ala ya ga dama da ya sanya su su mutane su zama ummatan wahida al'umma ɗaya dukkanin su zama musulmi yace walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi Allah ta'ala yana shigar da wanda su ne a cikin rahamarsa sanadiyar shi yadda shi da zai yi ya zama musulmi wa zalimuna su kuma azzalimai wanda suka fandare suka kakarta ba samu gamo da tafar da shirya ta ubangiji ba malahum min waliyin wala nasir ba su da wani wani shi lamari kazalika ba su da wani wanda zai taimake shi don haka ne mutane haka nan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara ya sunnanta cewa ba bisa tsari guda Allah ya aje su ba a bisa turba guda Allah ya yi walau sha Allah la jama'ahum alal huda wala takunanna min al-jahilin Allah ya ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama walau sha Allah la jama'ahum alal huda da Allah ta'ala ya ga dama na jama'ahum da ya tattara mutane dukkanin su alal huda akan shari'a zama duk musulmi ne amma Allah bai haka ba wala takunan min al-jahilin kar ka kasance cikin waɗanda suke aikata ba daidai ba ka ɗaukar cewa lalle kowa ta yi musulun ba lamarin ba haka yake ba ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك لا أبين بك هذا ما لآمن من في الأرض كلهم جميعا da duk wanda suke bayan kasa gaba ɗaya kowa zai imani ya zama musulmi amma muka ce mashi'a ta ubangiji ba ta hukunta haka ba walau sha'a rabbuka da an-nasa ummatan wahida ne sai ce wala na mukhtalifin mutane ba za su gushi ba mukhtalifi na suna masu sabani saboda ka tunda Allah tabaraka wata'ala bai tattara su akan shiriya ba dukkanin su ba wasu ya shiyar da su wasu ya kwatar da su wasu ya saka su a wasu kuma an bar su a matsayin fadarari wani sai hukunta dole su yi sabani ne shi yasa ce wala masu mukhtalifi ba za su bushe ba suna masu sabani tsakanin su kun gane ko wannan shine ibn jarir tabari rahimahullah a tafsirin sa <clears throat> ya ambaci asar daga al-imam Allah ji kansa da rahama Imam Afa yake cewa yana fassara wala yazaluna mukhtalifina yace wala yazaluna mukhtalifina qala اليهود والنصارى والمجوس والحنيفية هم الذين رحمهم ربك shi da Allah ta'ala ya ce wala ya zalu da muktalifina mutane ba za su gushe ba suna masu sabani tsakanin su ba kasantuwan Allah bai saka su suka zama dukkan dukkan su musulmi ba sai al-imam wa ya ce su ne yahudu da nasaru da majusawa su ake nufi su ne za su kasance muftalifina saboda ka yahudawa kungiyar su daban ittijahin su daban kiristoci ma ittijahin su daban majusawa maguzawa masu bautan wasu abubuwa na gargajiya su ma ittijahin su daban kungiyoyin su daban ce amma wani wal hanifiyyatu mutanen da suke kan hanifiyya ne addinin annabi Ibrahim hanifa miƙaƙƙen addini na annabi Ibrahim alaihi salatu wa sallam wato ne addinin musulunci wa hum alladhina rahimahum rabbuka ce su ne wa'anda ubangiji ka ta'ala ya rahma ba ya ce wala yazalu da mustalifi da sai ce illa man rahima rabbuka yake musulmi ubabu babu sabani su kuma su ne waɗanda ubangijin kai marhama su ne man rahima rabbuk ko alladina rahima rabbuk ina fatan gani sannan bayan wannan ibn jaririn at-tabari rahimahullah yake cewa ai wala yazalu an-nas مختلفين على أديان شتى من بين يهودي ونصراني ومجوسي ونحو ذلك shi ma'ana wannan magana ita ce wala yi zalu su mutane ba wala su gushe ba muftalifina suna saɓani a tsakanin su ala adiyanin shakka akan addinai daban-daban haka Allah ya ta haka tsari ce min bai yahudiyin daga wanda za same shi wanda same shi da yahudi ne wa nasraniyin a lokaci guda kuma sai ka samu wani shi kirista ne wa majusi ne suka samu wani shi kuma ba majusi ne ba ma guje ne ko mai bautan wuta ko rana ko mai wutan shadu ko irin wannan ko mai wutan dutse ko tsaniya ko aljin. wani na zalika da abin da ya kama da wannan na irin addinai barkatai da mutane suke kai kama kan ko shi da suke kai kama su da mutane ba a kan turba ɗaya suke ba ina fata gani akwai daga cikin salaf da ake ce da shi mansur bin abdurrahman yake ruwaitowa yace qultu lil hasan al basri ya ni da al hasan al basri wanda yake tabi'i ne yace na ce wa al hasan al basri qawluhu ta'ala fadan Allah madaukakin sarki da yace wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk wato fadan Allah ta'ala da yace ba za su gushe ba suna masu saɓani sai kaɗai waɗanda Allah Ubangijin kai ma rahama. منصور بن عبد الرحمن في تبع الحسن البصري ليه مع انه ومن هنا قال ايش الحسن البصري ليش مصع الناس مختلفون الناس مختلفون ايش مدعني اللي فيكي قلت ما سوش عباني الناس مختلفون على أديان شتى يمدعني لفتي قدنسوا ما سوش عباني ني على أديان شتى akan addinai daban-daban kamar da muka faɗi a baya wace da'ifa da kuma wace jama'a akwai addini da ta runguma shi haka lamarin yake za ka same su mabambanta ala adiyani shatta illa man rahima rabbuk yace sai kadai waɗanda ubangiji kai mai rahama yace fa man rahima waɗanda kuwa Allah ya rahama ghairu mukhtalifin ce su ba ma saba ni ina fata gani eh, lalaka wani abin da shi alhassan basari yake shara zuwa gare shi wajen tafsirin wala ya zalu da na illa man rahima rabbuh shi na wannan shi ne mutane da kake ganin su suna saba shige da sabani tsakanin su akan addinai daban-daban kadai sai wa'anda ubangiji ka ta'ala ya marahama. to su wa'anda Allah ya rahama su ba za su yi sabani tsakanin su ba za ka samu sabani tsakanin su shine illa man rahima rabbuk kun gane ko al-imam mujahid aroto da gare shi yake cewa wala yazalu da mukhtalifina ay ahlul batil illa man rahima rabbuk qala ahlul haqq yace da Allah yace wala yazalu da mukhtalifina ba za su gushe ba suna masu sabani qala sai imam mujahid yake cewa da aka ce ba za su gushe ba suna masu saɓani a tsakanin su mafai ce halin bakwai su ne mutanen da suke kan barna mutane suke kan wato ɓarna da ɓata su ne za ka same su kullum a hargitsai suna cikin saɓani amma fa fadan Allah ta'ala illa man rahima rabbu sai wanda wani da kai marhama sai alba mujahid yake yake cewa ahlul haqq su ne mutanen gaskiya su ne mutane da muka ce suna kan alhanifiya addini na musulunci ne kakke na asali to su su ne ahalul haq sana lokaci guda su ne wa'anda Allah ya marhama sannan su ne wa'anda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ba za a samu sabani a tsakanin su ba ina fatan gaji wani tafsiri da ire-iren shi wato mai ma'ana irin wannan an roƙe shi daga al-Imam Ikrama Mawlid ibn Abbas daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ina fatan gani haka kuma an roƙo daga abdullahi bin Mubarak abdullahi bin Mubarak yake cewa illa man rahima rabbuka sai waɗanda ubangiji kai marahama su ne ba za su yi sabani ba kala shi ma ce ahadul haqqi su ne mutanen gaskiya laisa fihi ikhtilafun yace babu sabani tsakanin su ahlul haqqi laisa fihi ikhtilafun su su mutanen gaskiya ba za ka samu sabani tsakanin su ba amma ka ji ana maganar sabani to can ne tsakanin mutanen da suke sai akan ajiya mai shatta ina fatan gani to haka za ka samu da wayannan riwayoyi daban-daban da aka roto su daga magabata na gari a salafu salih akan fassara wannan ah, daga wannan ne malamai suka ce irin wannan bayanan da fassarori da aka samu daga magabata na gari al'amari yake bayyana karara cewa abin da ake ruwantowa a cikin tashin wasu littafai cewa wai akwai hadisin da yake cewa ikhtilafu ummati rahma ikhtilafu ummati rahma cewa sabanin al'ummata rahama ne kace wannan hadisi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi wannan hadisi malamai suka ce la yasihu san bai inganta ba malamai hadisi sun tabbatar da rashin ingancin shi a lokaci guda kuma ya ci karo da nasoshi da shari'a sabani babu yadda za a yi zama rahama ba. ina fatan gaji inda Allah ta'ala ya tabbatar da cewa wala yazalu da mukhtalifina yace illa man rahima rabbuka sai da wani da rahama yanzu wanda Allah ya rahama yaushe ne kuma zaka ce da ni sabani zai zama rahama ce Allah ya shi waɗanda ya yi rahama daga zama cikin sabani Allah ya tobe shi daga zama cikin sabani to idan Allah ya toge su daga zama cikin sabani yaushe ne sabani kuma zai zama musu rahama wani hadisi abinda nake so ya ce malamai sun tabbatar da rashin inganci shi saboda ga sabani ah, babu alkhairi da sanin shi jama'a sannan ah, umuman malamai suka ce in dai alkhilaful aqdi ne sabani na aqida wannan abin zargi ne cikin shari'a babu magana ta cika kira shi alkhairi jama babu magana ka kira shi rahma bal abin zargi ne cikin shari'a nasoshi suna <clears throat> hana al'umma da yin sabani a tsakaninsu wa atasimu bi hamdillahi jami'an wala tafarraqu haka Allah ta'ala ya ce yake to da igiyar Allah ko addinin Allah ko littafin Allah jami'an dukkanin ku baki daya wala tafarraqu kada ku rarrabu rarrabuwa shine sabani jama'a ko ba haka ba a lokacin da mutane suka rarrabu ba abin da zai rarraba su in ba sabani ba to Allah ce wala tafarraqu kar ku rarrabu to yake ne zaka ce da ni kuma rarrabuwa ko sabani ya zama rahama shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه التي شرع لكم من الدين الله تعالى يا شرع أن تقف الدين ما وصى به نوحا إذا أجل يوصي شيء النبي نوح عليه الصلاة والسلام اذا الدين da الله يوصي wasiya wa annabi Nuhu ko irin shine shar'anta muku al'umma annabi sallallahu yace wallazi auhayna ilaika kuma abinda muka yi wayan shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ka abinda Allah ya wasiya shi ga annabi Nuhu da abinda ya wahayin ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk guda yace wa ma wasina bibi Ibrahima da kuma abinda muka yi wasiyan ga annabi Ibrahima wa Musa da annabi Musa wa Isa da annabi Isa dukkan waɗannan annabawan abu guda Allah ya ba su wasiyar ko wahayin da ya masu shine an aqimu dina ku tsayar da addini shahid sai ce wala mi tatafarraqu bihi kada ku rarraba cikin addini wala tatafarraqu fihi kada ku rarraba cikin addini ko muka ce rarrabuwa sanadin sai shine sabani da kaga mutane su rabu me ya raba su ba sabani ba to kaga sabanin ba zai zama alkhairi ba inda Allah ya hana rarrabuwa wanda kuma sabani shi ke haifar da rarrabuwa kabura lil mushriki da mata da'uhum ilayhi to wannan shine a wani a wani wurin wala takunu lil mushriki wato wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu ibadi ma ja'ahum al bayyinat wa ulaika lahum adabun alim Allah yana jan kunnin musulmi ce wala takunu kal ladina tafarraqu kar ku zama kamar wanda suka rarrabu ku zama kamar ahalin kitabi da suka karkasu kungiya kungiya jama'a jama'a wa ikhtalafu suka yi sabani min ba'di ma ja'ahumul bayyina bayan hujjoji sun zo musu hujjoji sun zo musu daga Allah amma suka yi biris suka rarrabu suka zama kungiya kungiya jama'a jama'a to ku kar ku zama haka wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat zai ce wa ula'ika irin waɗannan mutane da suka rarrabu suka yi saɓani lahum azabun ali azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare shi Allah shi kage to kaga wannan shi ke gwada saɓani ma da cije da ake samu a cikinsa shine azaba saboda ka ba abin kwarai ne ba babu yadda a zama rahama jama'a kun gane ko yawa saboda ka sabani da rarrabuwa da muka ce hususan ga abin da ya shafi mas'ala ta aqida mas'aloli na kaifin Allah ta'ala da samuwar mala'iku da kaza ai eh, abubuwan nan bai asasiyatin tauhidi to sabani a cikin wannan sharri kun gane ko wannan shi ne shi yasa cikin hadisi sahihi ma yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi tambiji sosai akan mas'alar sabani to duk yadda bayanin ne shi da ma shi sabanin sai ya faru cikin wannan al'umma haka manzon Allah sallallahu sama ya tambayi kuma sai ya faɗi magani idan sabani ya faru sai annabi ya faɗa mutane maganin da za su sha ya magance musu matsalar sabani wani ya zo cikin hadisi ah, wanda al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi daga al irbab min Sariya al yake cewa wa'adana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mau'izatan yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi mana wani irin wa'azi wa'azi wanda kai matuka ya sifata tashi da cewa wa'azi ne wanda sai da aka yi ta farara kuka wanda suka a wa'azin saboda ka sabai suka ce ma annabi wannan wa'azi da kake mana ka'annaha mau'izatu muwaddi' kamar dai wa'azin ba kwana kake mana saboda kamar da bukatar annabi kai mana wasiya ina fatan gani daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya musu wasiya a wannan wa'azin nashi kamar yadda suka nema kamar da shi al-Ibrahim bin Sari yake ruwaitowa sai annabi yake yake da su fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira shi fa innahu yadda lamar yake man ya'ish minkum duk wanda ya rayu a cikin ku ya samu tsawon rai a cikin ku ya rasu ya rastilafan kathira zai ga sabani mai yawa kaga annabi ya tabbatar da za a samu ne ta samu sabani ba duk da mutum sabani sharri ba shi da kyau amma da yake duk wanda ya rayu a cikin ku ya sai lafan kafira zai ga sabani mai yawa muka ce kuma cikin hadisin annabi ya nuna ga maganin da za a sha idan sabanin ya faru don a warke ko a tsira daga gare shi magani shi ne abin da ya faɗi a cikin hadisin da cewa fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin saboda ka wanda ya razu a cikin ku zai ga sabani da kuma Allah da rarrabuwan kanu iri ne cikin wannan al'umma ba maganin wanda ya ce fa alaikum bi sunnati ina umurta ku da ku rike sunnata ka rike sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai zan ba za ta samu damuwa ba cikin duk wata kwamacala da sabani da ya faru a wannan al'umma ba sunan shi kadai ba yace wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin da kuma sunnar khalifofina wa'annan manya manyan sahabban da suka zama khalifofin manzon Allah bayan wafatinsa sun al-khulafa shi to annabi ce a rike sunna su ita ma almahdiyi ne su ya yudi wato ababen shi yesu ne Allah ya shirya da su saboda ka Allah ya shirya da su da shaidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ar-rashid ya ce kuma ya yudi saboda ka ku rike sunna ta ku rike sunna wa'annan khalifofi a lokacin da sabani ya faru wanda shi zai sa ku samu tsira shi zai sa ba za ku bace ba sai ce tamassaku biha ku rike wannan sunnar tawa da kuma sunnar khalifofina wa abdu alaiha bin waje. sai kuma ku cije ta sosai da zagagen ku wannan yana ishara cewa a lokacin da lamurra suka rikici sabani yawai da cikin al'umma abin da zai saka samu tsira shi ne ka rike sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rike abin da khalifofin sa suke kan shi daren dakam yadda ka san ka ciji wani abu da hakuran nan ka karfafa su sai abin da halili to haka ki ka rike sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnan khalifofin sa lokacin mutane mutane suka samu kansu cikin sabani da rin sabiyar lamaki kun gane ko to kuma kace to to menene alamomin sabani ko menene zai faru wani shi zai wato ainihin alamta sabani sai ce wa iyyakum wa sati umur wa iyyakum wa muhdathatil umur sai ne muku kashe ni da dukkan abubuwan da ya zama kirkiran su a addini duk wani abu da kuka ga cewa an kirkiro shi an makala jikin addinin shi ko hankali shi wa iyyakum wa muhdathatil umur saboda duk abin da ya zama babu shi a littafin Allah sannan babu shi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sabban annabi alaihi salatu wa sallam wazin su na alqarn al-awwal ba shi ba tabi'una a matsayin su alqarn al-thani ya zama ba wannan abun a matsayin addini ba sannan atba'u tabi'ina a matsayin na alqarn al-thalith ya zama su ba su yi wannan abin a matsayin addini ba to ku yi hankali shi zai zama yana cikin muhdasatul umur yace fa inna kullu muhdasatin bid'a dukkan abin da kaga an kirkire shi an makala jikin addini wanda annabi bai yi ba sahabbai ba su ba tabi'u da basu ba asba'u tabi'u da basu ba jiya da kaga ai masa tanki an kawata shi yace sunan sa bid'a inna kullu muhdasatin bid'a yace kuma kullu bid'atin dalalah duk wata bid'a da ka sani ta ce saboda ka babu wata bid'a ta kwarai da kuma kai hankali da bid'a din da ka gani ta kowa suke tallata ta ko me suka ce mata kowane suna suka zana mata ba ta kwarai ce ba kuma ko mutum miliyan zai suke daidai ta biyu da kaga suna da kuɗi ana tallata su da gayyar jama'a aikin banza ne ta hankali da su kun gane ko to abin nufi al'umma za su yi sabani haka annabi ya tabbatar to sai tabbatar da ga maganin sabani shine rike sunnarsa da sunnar khalifofinsa wanda Allah shi da su kuma shi yi da kuma yin nesa nesa da al'amarin da zuwa cikin shi a cikin addini ina fatan gani a cikin bayanin hadari da zargin sabani annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin sahihi ya tabbatar da cewa iftaraqat al ala wa firqa wa iftaraqat an-nasara ala sintay wa firqa shi wa taftaliqu ummati ala thalathin firqa kulluha fi an-nar illa wahida sallallahu alaihi wasallam ya kungiyoyin yahudawa sun karkasu sun rarrabu jama'a jama'a har ƙungiya saba'in da ɗaya ke kiristoci kuwa su ma sun karkasu ƙungiya ƙungiya jama'a jama'a har sai da suka zama ƙungiya saba'in da biyu to sai ce wata tattari ko ummaci. ni ma wannan al'ummatawa masu jingina kansu ga musulunci su ma za su rarrabu su karkasu jama'a jama'a ƙungiya ƙungiya ila talatin wa saba'in da tarfa za su kasu har kungiyar saba'in da uku kaga tabbas akwai sabani kenan za a rarrabuwa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa abin da ya baka tsoro ba ya ce al'ummar shi dinnan za su karkasu kungiya ƙungiya har kungiya saba'in da uku ya ce kullum hadin na dukkan su yan wuta saboda ka suna jingin ta kansu da musulmi suna cewa su al'umma annabi ne waye ya kuma ne yawan aiki amma ce kullu hasin na duk dan wuta ne gaba ɗaya ya ce illa wahida sai guda ɗaya to kaga wannan shi ke tabbatar maka kai sabani ma kuma sabani ba alkhairi ne yaushe ne za a ce al'umma sun sun yi sabani sun kasu kashi saba'in da uku a ce maka duk saba'in da biyu dan wuta ne guda ɗaya za su tsira sannan ka ce min sabani rahama ne na ba zai yi ba ba zai yi ba babu zai saba ne zama rahama jama'a an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wace kungiya ce ko ci jama'a a ce guda ɗaya din nan da za ta tsira wanda su ba za su shiga wata ba yace ma ana alaihi wa ashabi ma ana alaihi wa ashabi shi shine waɗanda suke kan abin da nake kan shi da ni da sahabbai na duk waɗanda suka rayu kowane zabani ne ko a wace ƙasa ne ko wane yanayi ne suka rayu akan abin da nake kan shi da ni da sahabbai na wanda su ne zaɗin za su yi cikin saba'in da uku ɗin nan idan halaka ko za ka zake nan in ka kwantar da hankalin ka duk abin suka kirkira suka runguma ba shi ne abin da annabi da sahabbai suke suke kan shi ba yawwa to kuma za ka ga ƙungiyoyi yanzu eh, inda za ka yi karatu gwargwaron hali ka san sunna san abin da annabi yi ka san abin da sahabbai suka yi ka ɗauki wannan mizarin ka aza waɗanda suke a matsayin ƙungiyoyin barkatai a matsayin shi na ga cewa da yawa wato ba za su iya sifantuwa da wannan ma'aunin ba za su iya sifantuwa da wannan ma'aunin ba tarkacen abubuwan da mutane suka kirkira suke ta yi a matsayin addini a matsayin falala a matsayin garabasa a matsayin lada a matsayin zai ka kwatanta shi da abin da aka duk bai jide ba jiyawar duk suna da duk duk sun ce Allah shi kage don haka malamai suka ce shi sabani a cikin al'umma Allah ta wa ta'ala ne kaddara shi kaunan al-khilaf muqaddarun kaunan lakinnahu ghayru marhubin shafa. a kaddaran Allah ya kaddara sai an yi sabani ba amma shari'a ba ta son sabani ko ku gani abin gaji ba yawwa kamar ka ce jini al'amari kafirci ne yanzu Allah a kaddarance shi ya ƙaddara a samu shi da kafirai amma wannan baya nufin Allah yana son kafir ko ku gani ba wannan baya nufin Allah yana son kafir shi yana son kafir Ku gani ko to wannan shi ne an roto daga imamul muzni game da faɗan Allah tabaraka wa ta'ala ayat da muka karanto a dazu wacce take da alaka da wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka wata faɗa Allah ta'ala da yake cewa la takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat qala al-imam al-muzni yake cewa zamma Allahu al-ikhtilafa wa amara bir ruju'i ila al-kitabi was sunnah yace Allah tabaaraka wa ta'ala ya zargi sabani wa amara bir ruju'i ila al-kitabi was sunnah sannan ya umurni da cewa a koma ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falau kana al-ikhtilafu min ma zamman shi da sabani addinin Allah ne da Allah bai yi shi falau kana al-ikhtilafu min dinihi ma da sabani addinin Allah ne da Allah bai yi sabani ko uba da abin da kaji ba yawa da da rahama ne wani abu ne da Allah ya yarda da shi wani abu ne da Allah wani abu ne zama addinin Allah da Allah kun gane ko wa qala sai gashi Allah yana cewa wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbu shi mutane ba za su kasance ba suna masu sabani kai sai wanda ubangiji kai mai rahma waja'ala ahlar rahma al-imam al-muzni yake cewa sai Allah ta'ala ya sanya mutanen da Allah ya musu rahma mustasnina min al-ikhtilaf ya toge su daga sabani saboda kamar rahima rabbuka Allah ya fitar da su daga mi daga sabani kun gane ko wannan shine shi yasa aka rawaito daga babban sahabi Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu kamar da cikin sunan na Abu Dawud Abdullahi bin Mas'ud yake cewa al-khilafu sharrun kullu a wani lafazi a wannan riwaya yake cewa al-khilafu kulluhu sharrun abin da ke cewa shine al-khilafu sharrun kullu yace sabani sharri ne dukkanin sa duk inda kaga sabani sharri ne muka ce wani lamarin yake cewa alkhilafu kulluhu shar sabani dukkanin sa sharri sahabi annabi abdullahi bin mas'ud shi yake faɗin wannan za kuma ce sabani ba rahama ba alkhairi da tsare da shi kun gani wannan duka muna tarkizin wannan magana ne game da annabi da shafi sabani na aqida ina fata gani sabani na aqida sabani da ya shafi bambance bambancen da suka shafi tauhidi kun gani amma shi alkhilaful fiqhi kun gane ko sabani na fiqhu Ya Allah ya wasu na gane abin da yake nufi a sabani na fiqhu sabani da muke cewa sabani na furu'a misali sabani a cikin mas'alolin alwala ko gane ba sabani a cikin mas'alolin wankan janaba sabani a cikin mas'alolin sallah sabani a cikin mas'alolin da suka shafi hukunce hukuncen da misali suka shafi azu ko aikin hajji kaga wannan shine al-khilaf al-fiqhi to wannan shi sabanin malamai suka ce murunatu murunatu nusus shar'iyya tana wajen tashi ba. wato nasoshin shari'a suna da mulki cikin kuke shi muruna to muruna shine nasi guda sai zama cewa yana da mahanga daban-daban yana da mahanga daban-daban sai zama wannan malamin zai iya hango zai iya hasasu wani abu game da nassin wancan ma sai ya hasasu wani abu da nassin wanda wancan bai hasasu shi to haka ɗabi'an nassoshin shari'a suke ƙur'ani da hadisi to yi wannan muruna da da da da nassoshin shari'a suke da shi su suke wajabtar da cewa tsakanin malaman musulunci a fikihance lalle sai an samu sabani kun gane ko don haka shi yasa irin wannan ne babu wani malamin da ya san abin da ake ce karatu da ya taba cewa sharri ko ya taba cewa mas'ala ne ko ya taba cewa zai raba kano ba taba samu wannan taba samu wannan ba shi yasa malaman nan magabata na gari sun yi ne jama'a na fikihu amma su kan karan kanku da ɗaliban su a taɓa samun matsala tsakanin su ina fatan gani to wannan shi ne saboda haka shi yasa kenan in ana magana akan sabani wanda yake sharri sabanin da bashi yake ba wannan sabani ake nufi kun gani don haka sai ka samu magabata kamar yau ce suna da sabani a cikin matsalolin ibada tsakanin su yadda suka fahimci nasoshi amma kuma ibada su iri ɗaya shi ta yadda ina da sabani da kai game da fahimtar wasu matsaloli na alwala amma sai ka fahimci abin da ka fahimta wanda ba shi ne ban ba kai alwala in ka sallah ko gani ba ina da wani abin da fahimta game da mas'alar sallah wanda ba shi ka fahimta ba amma sai ka wuce gaba da sallah kuma sai ka sallah ka sallah da shi ba ni ba ni shiga ni wuce gaba sai ka sallah ba wala kun gani hukumce hukumce mu'amalat aure da wayi ko sabani amma ba wani wanda yake cewa auren da zuwan sun kulla ya mutu ko bai yi ba duk ka taba ji wannan kun gane ko kuma akwai mutunta juna akwai mutunta juna tsakanin magabata na gari da malaman da suka san karatu duk sabani da ke tsakanin su na su sai ka akwai mutunta juna tsakanin su saboda ka babu wani daga cikin su da za ka ya ya mai da wani daga cikin su dan bid'a shi saboda ya yi saɓani da shi akan matsalar alola ko matsalar sallah ko matsalar azumi ce ai wannan ta bid'a ne ba ka samu wannan cikin su ko shi wannan fasiki ne balla sana ma ya kafa kafi san ba za ka samu wannan ba sannan ibada shi ma da yake yana da saɓani da shi akan matsalar ibada bai cewa ibada ba sai ba ko ku gani ba kamar jima ba da misali na sha ba da misali miraran wasu kirara cewa ɗauki misali sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin sun sabai sun sabai na fitu saboda ka fatawa nawa ne Umar ya ba su Ali yace ba haka ne ba radiyallahu anhu ina fata kuma gani wannan ka karanta bidati mujtahid ya ishe ka na ibn muslim al sai ka ji ya kawo mas'ala yace wannan mas'ala Umar ya hukunta kaza an rubutu daga alibi da talibi ya ce ba haka ne amma ba ka taɓa samun matsala tsakanin su ba eh imamu shafi almajirin imamu malik ne jama'a ko ba haka ba a hannun hannunsa ya karatu ya tarbiyyar amma fatawa nawa shafi ya sa malik na'am Ina da yawa amma ka taba jin randa shi shafi'i ya buka baki ya ce shi yanzu ya zama babban shek don haka malamin sa maliki sunan maza ne ka taba jin wannan taba jin wannan sana bangaren malik ka taba ja taba zaki shafi yace shafi yaron fazali ka ganshi na mun karantar da shi amma ba da fatawa irin ba bai hudu haka saboda matsalar matsala ce mai faɗi matsala ce bai ya ba ta aqida ce saboda ka sai zama suna da mutunci tsakanin su kun gane ko haka lamarin yake muka ci tun duniyar sahabbai da tabi'ai da wayannan manyan magabata kun gane ko da haka sai sabani tsakaninsu amma manhajinsu guda ne manhajinsu guda ne asalin tauhidi guda ne a wurinsu aqida guda ce da haka tauhidin bai kai ya rarraba su ba bai kai wasu su ta wasu ko su bid'antar da wasu ko su fasikantar da wasu don matsala ce muka ce ta fiqh ta furu'a ba ta shafi aqida ba don haka shi yasa malamai suka ce duk riwayar da zaka ji an ruwaita cewa sahabbai sun yi sabani kamar yadda muke ba da misali kuma sun zauna lafiya sun mutunta junansu ba ka taɓa jin an ce sahabi wani da sahabi wani sun yi saɓani akan daidaituwan Allah akan al'arshi ba zama akwai taɓa jin wannan ila babban da gani ko nake cewa babu wani littafi za karanta na tauhidi ko na sunna ko ma na sira ko na waye da za a ruwaito maka a ce sahabi wa da sahabi ne, suna da sabani akan cewa Allah ya daidaita akan al'arshi ko bai daidaita ba saboda wannan matsala wace yi a matsala ce ta akida dukkanin su sun yi ijma'i ar-rahmanu alal arshi sawa babu sabani akan wannan matsala ba. amma su ƴan baya sai ka ba haka sai. Ƴan baya matsala su haka take saboda ka sai a karanta nasi baro baro wanda zai saba sai ijma baya kansu wato in ci akan shi sai ce na ba haka ba a ne ke sai ce ta so wani abin da hankali ne sannan baka taba jin aro su daga sabai cewa wai suna tattaunawa da sabani tsakanin su annabi ya san gaibi ko ba san gaibi baka hmm? taba jin wannan ba kuma ba ka ba jin shi yanzu in wani da karatu yana cewa wai shi masoyin annabi su kungiyar su kungiyar masoyin annabi don haka annabi ya san kai yanzu sai ka tambaye tambaya ta ka ce kawai ka muka hadisai da suka tattauna wani sahabi ya tabbatar da annabi ya san gaibi ya kace kawai ba ba kame kame ba ba da misali na hankali ba kawai karanta maka hadisi karaza sahabi wani ya ce annabi ya san gabi sahabi wani ba ya ce annabi ya san gabi don haka sahabbai guda goma ko ishirin su ijma'i annabi ya san gabi har su gama tafsirin ba za su iya kawo ba Allah ke yi to wannan shi ne abin nufi sabani da fito akwai shi jama'a kuma bai haifar da komai ba zai sa ka samu matsala tsakanin kan dan uwanka musulmi ba ba zai sa ka ce da ka bi sallah ba ko ka ce ka fitar da shi cikin da'irar sunna ko kaza ila ba a samu wannan cikin musulmi ba amma sabani da muke cewa ba shi da kyawu kuma shi ne matsala Shi ne sabani da akida ne wala mukhalifi da illa man rahima rabbuka kun gane ko shi yasa a ci gaba sai ce wali zalika khalaqahum ko shi saboda haka ne ya halice su wali zalika khalaqahum saboda haka ne ya halice su to yanzu anan wannan akwai tattaunawa da sabani tsakanin malamar tafsiri game da wannan ibara ta wali zalika khalaqahum cewa saboda haka ne ya halice su wai abinda suke cewa da farko wali zalika wannan almusharu ilayhi wali zalika saboda haka ne ko saboda wancan ne ko gani ba menene ake ishara zuwa gani ko gani ba sannan halaka hum hum hum hum suwa ko mu gani ba shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce al-musharu ilayhi wanda kun shi zalika a cikin fadan sa wali zalika khalaqahum suka ce yana koma ne akan al-ikhtilaf shi tabanin kansa wali zalika wato saboda sabanin ne khalaqahum Allah ya halice bai kun gane ko don haka hum din damirin kenan suka ci shi kuma raji'un ila nas kun gane ko ko al'umma saboda ka wato wali zalika ai wali likhtilafi khalaqa an-nas wa khalaqahum ay khalaqa an aw khalaqa saboda sabani ne Allah ya halitta mutane ko halitta al'umma kun gane ko wannan fassara ana jingina ta ya zuwa ga al-Hasan al-Basri rahimahullah jamaluddin al-qasimi a tafsirinsa baya bashi wannan magana sai ya ce yace amma wannan magana na cewa a ce saboda sabani Allah ya halci mutane a daidai lokacin da sabani nan sharri ne ba shi da kyawu ya ce to wannan ya ce karo da faɗan Allah madauki sarki wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah bai Allah yake cewa bai halin jinsin aljani da jinsin mutum ba sai su bauta masa Allah bai halitta sun aljani da jinsin mutum wata dai su mata mashi to ya za a yi kuma yanzu nan kace da ni Allah ya halitta mutane ne don su saba don saba ne halitta su ai halitta ne saboda bauta kan amma ba don saba ne kun gani ko to aka ce ka ce an halitta mutane a sasan saboda sabani to ya ci karo da wannan nasu nasu na kan bayyane ke baro baro la yahtamilu tawil cewa tabbas Allah ya halitta mutane ne don su bauta masa wa ma khalaqatul jinna wal insa sai ce illa liya'budun liya'budun da shi na sariha don su bauta mashi kenan ba da saba ne halice shi sai yake da walidin al-qasimi yace illa an yuqala kada sai dai aiwa wanda magana da aka rubuta daga al-hasan al-basri tawili a ce inna lama fi walidhalika lamul aqibati was-sayyura shi sai a ce da yace walidhalika khalaqahum saboda haka ne bi ma'ana sabanin khalaqahum ya halice su mutane sai a ce wannan lamun na walidhalika lamul yi wasayyi'a wato lamun ne mai gwada cewa ba wai don asasan saboda saɓanin ba a'a lamun ne mai gwada abinda ba saɓani abinda ba saɓani. in sabani faru ne menene ba shi ne mako ba shi sai zama cewa zalika kenan don saboda mako ba saɓani. ko makomar da saɓani zai haifar don haka nan ne Allah ya halice su kun gane ko bi ma'ana annahu khalaqahum li natijati al wata wa samarati ina Allah ya halice bayi ne ba don saboda saɓani ba a ba amma ya halice su ne don abin da sabani zai haifar wa huwa kaunu fariqin minhum fil jannati wa fariqin fis sa'ir shi ne kasantuwan wasu jama'u daga cikinsu zama 'yan aljanna ne wasu kuma suna cikin wuta sai zama kenan wani zalika khalaqahum saboda haka Allah halicce su bi ma'ana ya halicce su ne dan wato natijar abin da sabani zai haifar mi sabani zai haifar shine wasu za su zama yan aljanna su zama mi zama yan wuta wannan shine taujihin da shi da walidin al-qasimi yayi wa magana al-Hasan al-Basri wallahu ta'ala a'lam ina fata gani wannan shine akwai riwayoyin da aka ambata nan wurin daban-daban wanda wasu daga cikin simin jarida ya ambace su za mu faɗe su a darasi mai zuwa ina fatan gani saboda haka da lokaci dole mu dan takaita nan kada mu ce kaida insha Allah sai mu dora daga inda muka tsaya daga wanda magana ta Jamaluddin Al-Qasimi mu ambaci wasu rayi ya kawo don karfafa abin da yake faɗi saboda kuma a mutunta maganar shi babban tabi'i alhassan basari ya himahu ba kuna fata Allah ta baraka ta Allah ya samu dace da baka daidai Allah amfani shi ba mu ladan sa wanda muka kuskure kuma Allah ya taimaka mana da ka da shafi cikin zuwa ta yawa wasu hannun Allah mu bi hamdi ba sha Allah ya hada Allah alaikum wa rahmatullahi wa Thank you. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. akwai kafafen yada labarai waɗanda za a rika sauraren tafsirin Dr. Usman Muhammad Sani a insha Allah ta'ala kwamitin waton tafsirin wannan masallaci ya ɗauki nauyin saka tafsirin malan waton a raihan rediyo lokaci karfe goma na safe zuwa sha ɗai sai akwai alhaji mustapha speaker ciyaman na 'yan kasuwa ya ɗauki nauyin saka malan a gidan rediyon nagarta ƙarfe shida da radi na safe zuwa ƙarfe bakwai sai akwai alhaji ibrahim bande ya ɗauki nauyin saka malan a nta ƙarfe goma sha ɗaya na safe akwai islamic channel tv a insha ta'ala su kuma lokacin duk da za a saka za a yi uwa bayani